Assalamu alaikum masu sauraro, ga kaɗan daga cikin littafin mabaraciya. Wani garjejin ƙaton mutum ne ya kalle ta ya ce, Ina so ki faɗa min shin ke ce mabaraciya? Ko ki magana ko kuma yanzu nan na fasa kanki da bindigan nan. Nishi ta yi game da rausayar da kai daga ɗauran da take, idonta yana kallon nasa idon. Babu alamar tsoro ko fargaba a cikinsu fashewa ta yi da wata arniyar dariya. wadda sai da ta kular da shi kafin ta fara da cewa kana ɓata ka ne ɗan saurayi me yasa kake son na amsa sunan da ban kai na amsa shi ba ba ni bace ce wacce kake nema ba ni yarinyar ta ce daga cikin yaranta ba haka za ka same ta ba sannan ina son na faɗa maka wata satar amsa ko da za ka kama wata daga cikin yaranta kar ka nuna mata bindiga don babu abin da za ka samu saboda ba da kuɗi ta sayi mu ba bindiga ba za ta saka mu faɗin komai ba. Tirƙashi ko kuma in ce tashin hankali. To masu sauraro wannan fa kaɗan kenan daga cikin wannan littafin mai suna mabaraciya wanda wannan littafin zazzafa ne wanda ya tara abubuwan al'ajabi tsiya nishaɗi shi'umanci har da abin takaici littafi ne da zai taɓo ƙangi da makircin kishiya rayuwar almajirancin da muke fama da shi a nan arewa illar sakaci da rayuwar 'ya mace bala'in ƙungiyar asiri littafin zai zo da salon ɗaukar fansa kai masu raro ita fauna almajira ta kasance tamkar hawainiya da ke fitowa a launi daban-daban a wani wajen ma ina ganin ta fi hawainiya saboda ita idan ta sanja launi ba ta bayyana a wata siffa ta daban wasu na kiranta da matsoraciya wasu kuma azzaluma yayin da a wani wajen take amsa kiran Saliha, wani wajen kuma ita mai ɗaukar fansa ce, wata gare su ita mayaudariya ce, yayin da wasu ke ɗaukar ta majinginar su, wasu kuma sukan kira ta da shu'umar macijiya, yayin da wasu kuma ke yi mata kirari da jajirtacciya, a yanda ainihin sunan yake a zukatan mutane, har gani kaina jarumi El Najib shine mabaraciya. mace ɗaya kwal a cikin taron maza na almajirai shin amma ku za ku yadda da hakan anya kuwa duk ita kaɗai take amsa sunan ko kuma akwai masu kamanni da ita wace amsa kuka zaɓa wa kanku Kayi masu raro akwai tarin tambayoyin da ba su da amsa a cikin wannan labari don jin badakalar da ke cikin wannan labarin sai ku biyo mu a cikin wannan littafin wanda sadi sakna ta rubuta sai ni jarumi el najib da zan jagoranci karanto muku littafin nake cewa masu ku biyo mu a cikin wannan littafin nan ba da daɗewa ba wato ranar litinin wanda ya daidai da sha shida ga watan biyar shekara ta da ashirin 2022 ku dai kawai ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa ta yadda za a rinka sanar da ku da zarar mun ɗaura wannan shahararren littafi a kan youtube Mun gode.